الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم علمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna hudu ga watan rajab hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da sha shidda ga watan biyu ميلادية النبي عيسى عليه السلام دبوبيو دا muna wannan masallaci na ibn taymiya da yake kofar gidan marigayi sani mai kaji a anguwar kalmaduna a cikin garin zariya jihar kaduna a kasar mu ta najeriya muna karanta nazmul ajamiya na al-sheikh al Allah ta'ala ya ji muna bayani a wani fasali na da ya kira shi al-mu'abat mun yi kashin farko in Allah ya so yau za mu kammala kashi na biyu bismillah المعربات كلها قد تعرب حركاته أو حروف تقرب فأول الاثنين منها أربع وهي التي مرت بضم ترفع وكل ما بالضمة ارتفع ونصبه بالفتح مطلقا يقع وقبض الاسم منه بكسر الجزم والفعل منه بسكون منجز لكن لكن كهندات بنصب انكسر وغير مصروف بفتحة مجر وكل فعل كان معتلا جزم بحذف حرفه علة كما علم والمعربات بالحروف أربع وهي المثنى وذكور تجمع جمعا صحيحا كالمثال الخالي وخمسة الأسماء والأفعال أما المثنى جمعا صحيحا كالمثال الخالي وخمسة الأسماء والأفعال أما المثنى فلرفعه الألف ونصبه وجره عرف وكالمثنى الجمع بنصف وجر ورفعه بالواو مر واستمر والخمسة الأسماء كهذا الجمع فيه والخمسة الأسماء كهذا الجمع فيه رب وفرض منصبا بالعلم والخمسة الأفحال ربها عرف بنونها وافي سواه تنحبي والمعربات بالحروف أربع وهي المثنى وذكور تسمع والمعربات بالحروف أربع وهي المثنى وذكور تسمع جمعا صحيحا كالمثال الخالي وخمسة الأسماء والأفعال وجمع أما المثنى فلرفه الألف ونصبه وجره بالياء أما المثنى فلرفه الألف ونصبه وجره بالياء وكالمثنى الجمع في نصب وجر ورفه بالواو مر واستقر وكالمثنى الجمع في نصب وجر ورفه بالواو مر واستقر والخمسة الأسمى كهذا الجمع في رفع وخفض منصبا للألف والخمسة الأفعال رفعها عرف بنونها وفي واو تنحدث والخمسة الأفعال رفعها عرف بنونها وفي واو تنحدث بسم الله الرحمن الرحيم karatunmu da ya gabata an nuna mana li'irari ana iya kasa shi gida biyu akwai al-mu'abatu bil harakat kashi na farko kenan wanda ake masu li'irari da harakat wato wasulla wanda ake masu limari da hamaka sun kashu gida hudu mun yi bayanin su mufaradi wanda yake ba jami'i ba mutasarrifi sannan jam'u takfir shi ma ana yi masa lijamabi bilharakat sannan jam'u mu'annasin salim shi ma ana masa lijamabi bilharakat duk da ya kasance lokacin fataha ana masa jama'i sannan fi'ili mudari'i wanda karshensa bai sadu da komai ba shi ma ana yi masa li'irari sai dai yakan zo da sukun kamar yadda muka gani wanda asalin kuma a tukun. ba haraka ba ne mun bayani dalla-dalla a lokacin da ya gabata game da waɗannan damuka za mu shiga ɓangare na biyu shi ne almuhabatu bilfaru kalmomi na larabci da ake masu li'irabi amma ba da harakat ba bilhuru da amfani da wasu haruffa sanannu kamar yadda za mu gani sanannun haruffan nan ya iya zama wawi ne ko ya yi. ko aliku duka waɗannan ana da irabi da su su zanniya ba don mu'arabat bilharakat asali ne mu'arabat bilhuruf niyaba ne anil asali shine malam ya ce wal mu'abat bil khuruf arba'u wa hiya al musanna wa dhukur fi imam kalmomin da ake masu irabi da harfa kuma guda hudu ne a ga an yi kan kan da waɗanda ake ma irabi bil waɗancan hudu ne waɗannan maguɗi ne wasu kalmomi ne wahiyar musanna kalman farko musanna wato kalmar da take nuna abu biyu ko mutum biyu رجل متن قدادة رجلان متناجين فيه ولد متن ديار ولدان يا راجل كيف امرأة مشلاء امرأتان mata biyu ke to wannan bibbiyu bibbiyun a harshen larabci a yare na nahau shi ake kira al-musanna al-musanna al-musanna ana mai ne bil لا بالحركات بالحروف لا بالحركات كما يجزى من وذكور تجمع هكذا مزا ديوى ko masu sunan maza a lokacin da aka yi masu jami'i amma jam'an sahiha ya zan jam'i ne wanda ba a ɓata mutumajinsa ba shi ne jam'an sahiha shi ne a harshen masu na hau suke kiransa jam'u mazakar salimi jam'u mazakar salimi muslimun muslimuna kaga muslim ba a canza wani abu ba mufrajinsa ya kukuta barin yin masa illa ko canza shi mu'minun mu'minun akasin akwai wanda yake samun canji kamar jambo tafsir kalamun akala kaji an fasa fakiyar an sa Kamar rajulun rijalun kaga an fasa fakiyar an sa alikun yatimun aitamun yatimun aitamun kaga an washe dori a farko an nana wani abu an kuma fasa tsakiyar an kara wani abu wannan duka jam'i ne amma ba jam'in muzakkarin salimin ba saboda haka shi wancan da ba jam'in muzakkarin salim ba za a yi jirabi shi ne bilharakat da wasula iri-iri amma wannan misali na farko da na bayan musulmin kajimimin sinun mimun ta ka ce na mimun sinun lamun mimun mufamadin shi ma haka ne illa an jona a ƙarshensa an liƙa masa wawun da nuna zan zanjanku muzakarin salibi to shi in an tashi yin masa iraki ba a yin masa da wasulla sai dai da abubuwa kamar yadda za mu gani sai ce kalmi tsali kamar misalin da muka gabatar a wajen zancenmu na alama kirgin iraki mun ga yadda ake masa niyaba a lokacin da yake da me yake matsayin wasa mun ga yadda ake masa niyaba a lokacin da yake matsayi na fataha ko jama shi ne yi mana matsalar da abin da ya gabata ya ce mene kalmifali shani ta shi kenan yanzu mun samu biyu cikin hudu da ya gaya mana mun samu almusanna mun samu jam'u muzakkar salim kawai biyu وخمسة الأف... وخمسة الأسماء والأفعال نوم خمسة الأسماء سونا نكن نم بدادية سوني ما لم نهو سجيشما الأسماء الخمسة الأسماء الخمسة shine yake wakan safil asma abun abun ndi hamun ndi amun هذه تسمى بأسماء الخمسة waɗannan su ne كرة da suna asma'ul hamsa asma'ul hamsa ba a masu li'irabi bil harakat إنما تغرب Ana أنا مثل ne da amfani da harufa wal af'ali hakanan akwai kuma abinda muke ce ma al'afa'alul hamsa al'afa'alul hamsa Filai guda biyar in an ce filai guda biyar ba ana nufin ka kawo filai guda biyar ba ka ce ya guna, ya guna, ya zahabuna ya namuna ya kumuna Filai nawa ne na? su ake nufi me ake nufi to eh to ban ji sosai ba ya fa'alani tafa'alani ya fa'aluna tafa'aluna tafa'alina halar su ne al'afa'alul hamsa waɗannan afalin kansa ba a masu li'irabi bil ina mato tu'rabu bimara bil ba a masu li'irabi da wasai ana masu li'irabi ne da harufa kamar yadda za mu gani malam yake ammal musanna bali rafihi alif ammal musanna bali rafihi alif gani ya kama kenan ya mana dalla dalla bayan ya ba mu shi ikimalan musanna wato wanda ke nuni da mutum biyu a lokacin rufa'a ba a sa wannan rufa'an mai tallauje a sama mulawwatsance bal alaman yana da rufa'a ko kalmar tana da rufa'a shi ne a sa alifun ja'a rajulani ja'a rajulani la kun ji ko wannan alifun din da ka kara shine alamatu rafi shine alamatu ma ba waladani waladani waladani sa'ala talibani talibani a mahallin mafi. lokacin da ya cancanci a yi masa rufa'a kenan tarfa'uhu bil alifi niyabatan anil fathati an gani wa nasbuhu wa jam'uhu bil ya'u ونصبه وجره بالياء عب مثنى idan ya zo a matsayin da za masa wasali sama alaman harakin da za ka sa ya nuna wasali sama ya ya ra'aitul أبيع رأيت الرجلين رأيت رجلين أعطيت الولدين أعطيت الولدين أنجاني وهكذا شيء كما ونن يرد ita ce niyaba na alaman fata wata dillo ala annal kalima mansuba la bi fatihatin zahira bal bil ya'i niyabatan anil fatihati an gane wani shine ma'anar da yake cewa wa nasbuhu wa jar'uhu haka in wata likasa zai zo yana mahalli ne na wasali liƙasa biliya to ka ne maka wasali liƙasa har yanzu da yayi marartu bin rajulaini bi nazartu ila alwaladaini ila afujat فولدين فولدين مجرور بماذا بإله بإله aina alamatu jarrihi aliya niyabatan amma ba anil jarri annahu majrur ila an gane idan kenan musanna harafi biyu yake amfani da shi niyabarsa imma dai niyabar ta zandawo a yaushe a lokacin wasa an gani a lokacin a lokacin wasa bil'ali mai nufin bil'alif ya yi niyaba a kan a kenan جاء رجلين ونظرت إلى الرجلين وأعطيت الرجلين طعاما شكنا كهذا جاء رجلين رجلان مرفوع بالعلم ونظرت إلى الرجلين ngo nazartu ila rajulaini majrurun bil ya'i wa a'taytu rajulaini ta'ama mansubun bi madha bil ya' ila jakadum bi yasu sai kaga akwai alamun bukata na abinci da yake kai karimi ne sai ka ba su suka ci an gani izan musanna turfa'u bil alif turfa'u bil alif wa tunsabu wa tujaru bil ya'i wa tunsabu gama da مثنى شين ونصبه وجره بالياء ana gane كان مثنى أكن منصوبي ne ko majaruri ne bisu butul yayi ana gane musanna akan marfu'i ne bisu butul alifi وكالمثنى الجمع في نسب وجمع ورفعه بالواو مر واتقى وكالمثنى akwai dangi mai kama da musanna fi nasbin wajen ne wajen yin masa wasali sama da lokacin yin masa wasali kasa me ake ma musanna wasali sama da shi me ake masa wasali ƙasa to sai aka ce akwai wani kuma abu wanda yake kama da shi dari bisa dari a wajen nasba da jama shi ma ne kenan za a yi masa a wajen nasba a wajen jama fa to kada sun yi daidai kenan ne wakal musanna aljamu fi nasbin wajar musamman yana da aboki da suka yi kama komi da komi amma a wajen nasba da jar shi ne aljamu mana jam'ul muzakkar salim aljamu nan yana nufin mene? eh jam'ul muzakkar salim aljamu nan yana nufin mene? jam'ul muzakar salim fa huwa kal musanna inda nasbihi wa inda jarrihi idan shi ma ana nasban shi da mai kenan biliya ana jarransa da mai kenan biliyahi sai ka ce ra'aytul muslimina wa marartu bil muslimina na ga musulmi maƙulin bihi ko abu da haka mansubin ne ra'aitul muslimina ra'aitul mu'minina akaramtul muhsinina kun gani ko shakartu alal muhsinina ku kaga kuma ala yawo ala ne kenan har ku jar إذا رأيت المؤمنين فالمؤمنون مجرور أقوى المنصوب رأيت المؤمنين فالمؤمنون منصوب بالحركة بالحركة لماذا بالياء هذا هو بالياء لا بالحركات nazartu ilal muslimina muslimina a nan menene ismin majrur bi ila mun yi masa jama da mene da ila amma kuma alamarsa ya ne shi ne miyabatan hannun jar su sun yi daidai da musamman a nan sun yi daidai da musanna ta wajen a yi fataha a yi musu jama litubutil yaji wa rafuhu bil wawi marwa wa taqa amma lokacin da za a yi masa rufa'a ka rufa'u bil wawi kaji inda suka sha bambam da musanna فالمثنى ترفع بالالف وجمع المذكر السالم ترفع بالواو ko su ne nan ne aka sha bamban wa rafuhu bilwawi shi ana masa rafa ne da wu marra bayan mun bayani ya gabata wata am kuma ya tabbata haka ne جاء المسلمون وركع المسلمون وأخذ المسلمون أجورهم تو أجوا أبدا المسلمون جمع mahalli ne ترفع neme ta rasa كان mene mufaradi shi domin musulmin shi ne mutum da musulmin shi ke nan izan jam'ul muzakkarin salim tafawo bilwaru وتنصب وتجر بماذا بالياء وتنصب وتجر بالياء zuwa yanzu mun yi biyu kenan cikin hudu ina jin cikin waɗanda ake masu li'irabi bil harakat afwan bil huruf la bil harakat ko to mu matsa mu gani wal khamsatil كهذا الجمع في ربط وخبط وانتبن بالألف وخمسة الأسماء كهذا الجمع في ربط وخبط وانتبن بالألف سنو الأسماء الخمسة wanda kuka faɗe su din nan guda biyar tare da abin da kun riga kun sani na sharuɗin dole a yi izafa ko kuma dole ya zan cewa mimun din nan na famun an yanke ta dole ne zu da zambi ma'ana lagu a asfaliya من ذاك ذو إن صحبة أبانا والميم حيث الفم والفم حيث الميم من أبانا قاعدة هنا خمسة الأسماء كهذا الجمع في رد وقبل su kuma asma'ul hamsa akasi ne na wancan hamsatul asma kamar jam'u muzakkar salim ne amma wajen rafi da abdi kullum idan jam'ul muzakkar salim sun yi tarayya da musanna a waje biyu a wajen nasba da jama duk da ya ake musu to sai aka ce shi ma al'asma'ul hamsa kamar jam'in muzakkarun salim ne amma fi rafin wa shi a ina suke da kamanceceniya a wajen rafa an gane ko da kuma jarra idan bima narfa'u jam al-muzakkar salim bima narfa'u jam al-muzakkar salim bilwawi idan tarfa'u khamsata al-asma bilwawi sun yi tarayya a rafi ja'a abuka kaji wow abunka ko ya abuka حضر ذو مال kaji bawo to yana daidai da shi ma lokacin da kake cewa fadadal muslimun فسجد المصلون ركع الراكعون حمد الحامدون كذبوا جاء أبوك حضر ذو مال كذبوا أشي سني تغيى دشي أو جميني رفع وحفظ haka lokacin wasali ƙasa sun yi tarayya da jam'u al muzakar salim da me ake jam'in muzakar salim lokacin wasali ƙasa aljam biliyani Ko shi ma asma'ul hamsa su ma idan za ka yi musu wasali ƙasa da ya ne kake musu lijamali nazartu إلى فيك Eh, na tsura ido ina duban bakinka ila ina fatan ka ce ɗauki wancan ko ba haka ba ne in ji wani alheri ya fito nazartu ila fi ka. fika ka wa a afani ألفاً zahabtu ila abika ila sai muka ce abi kungiya asma'ul hamsa daidai da zahabtu ilal muslimin kajiya zahabtu ila abik nazartu ila akhika nazartu ilal mu'minin kajiya duka idan shi asma'ul kamsa suna tarayya da jam'ul muzakkar salim a waje biyu rafa yadda ake ma jam'u muzakkar salim rafa da wuri haka asma'ul ake masu rafa da جاء أبوك وأخوك وذو مال كاغني والحركة الأسماء فهذا الجمع في ركش وأرض وانتبا بالألف أما عند ذاك يمكن نسبة wasali sama kenan to shi kuma aka akasi da alu za ta yi alu alif ƙarancen musanna suka yi tarayya ne a a shi musanna raka ne bai alif akasi ne shi amma shi su kuma الأسماء الخمسة بالألف تنفذ رأيت أباك وأخاك وذا مال وذا مال رأيت ذا مال هم kun ji sun fita saura daya tunda ya gaya mana mu'rabat bil hurufi guda hudu ne ko ga na karshen nan daya wal khamsatul af'alu rabbuha urif binuniha wa fi siwa خلاص يعني تكون اللي يسوي والخمسة الأفعال في إلا نندبك أن بكى من تفعلان يفعلان تفعلون يفعلون تفعلين تذكر سجبالا يتي رفوها ورفت Sannan nan abu ne in za ka yi masa raka binuni a to ka bar masa nuna yawwa ka ce ya fa'alun kaji nuna a ƙarƙe ya zahabu zahabun kaji nuna a ƙarƙe ko sai an yi matsali ya zahabu zahabuna ya na. an gani yaquluna yaquluna an gani ko to duka a mahallin rafa'a kenan wa fi siwahu idan ko ba rafa'a bane tan hazif alama kawai sai ka sha hannu a ran Mai da me kenan a lokacin jazma da nasba lan tanalul hatta tunfiqu mimma tuhibbuna lan tanalu kaji saboda lan harfu nafiyin wa nasbin ne sai muka share manu a rai asalin kalmar Tana kanaluna lam ya yazhabu asalin kalmar na. lam harfu jazmin wa nafiyin ko? sai aka ce lam yazhabu lam yazhabu lam yaktubu lam yaktubu saboda haka alaman shafe nu'a'in shine alaman nasba hakanan sauran lan tafa'alu lan yafa'alu na farko majazumin na biyu mansubun ya za ka bambance inda jazuma take da inda nasba take sai ka dubi al'ami me ya share wannan nu'a harafi ne wanda ke mamudari'i dauri, ko harafi ne wanda ke mamudari'i wasali sama tun da kalman duk daya ɗaya ne ba ta canzawa nurin aka share to idan harafin da ke masa nasba ne sai ka ce mansubun bi hasbin nuni ko alamatu nasbihi hasbin nuni an gani ko majzumu aina alamatul jazmi hasbin nuni والخمسة الأفعال رفعها وهب بنونها وفي سواك تنحذف يقولان يكتبان لن يقولا لم يقولا أجبه تفعلين lan taf'ali lan taf'ali lan taf'ali to haka dai haka dai kamar yadda muke ji wannan shi ne a sheikh imridi wato sharafuddin yahya al-imridi yayin nufin ya sake mana bita na alamatul ishirab da yi mana dalla-dalla idan akwai wani abu muhimmi akwai takaitawa a nan sannan akwai tattara ma'aluma ta waje daya don ka dubi wancan za ka ji wani na shiga wani na shiga wani amma wannan in ya ɗauki abu ɗaya sai ya jini in ya ɗaukan maka musanna to sai ya gama maka bayanin shi ya gari jam'u muzakkar salim sai maka bayanin shi ya gari al'asma'ul hamsa sai maka bayanin su ya gari al'afa'alul hamsa sai maka bayanin su ya gari su ne al-mu'abatu bilbon kamar yadda can in ya ɗaukan maka mufradi sai ya maka bayani ya jire in ya ɗaukan maka jam'u tafiyar sai ya maka bayani ya jire idan ya ɗaukan maka jam'u mu'annasin asalin sai ya maka bayani ya jire sannan ya zo fi'ilil mudari'ul ladhi lam yattasil bi akhirihi shay sannan ya maka bayani fa ya jire shine al-mu'rabatu bil harakat su hudu wadannan kuma bil hurufi su hudu wallahu ta'ala ala wa ala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaykum